This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima si Garba zai shigo mana da shirin na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama sauran labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. To jama'a salamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Ana sa ran cigaba da tattauna tsagaita wuta a yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a ranar Lahadi. Hakan dai a ce wasu jami'an Masar guda biyu da suka zanta da kamfanin dillancin labaran Associated Press bisa sharaɗin a sa kai sunansu. Tattaunawar da za ta kasance karo na farko da jami'an Isra'ila da shugabannin Hamas suka shiga tattaunawar kai tsaye tun bayan fara azumin watan Ramadan a farkon makon nan. Hamas ta baiwa masu shiga tsakani wani sabon tsari na wani shiri mai matakai uku wanda zai ka ƙarshen faɗan. Isra'ila ta aika da masu shiga tsakani zuwa ƙatar domin gudanar da sabuwar tattaunawar. Yau Asabar, shugaban Jamus Olaf Schools ya yi kira daga Isra'ila ta baya damar kai agajin jin kai mafi girma a zirin Gaza, gabannin ziyarar da zai kai ta kwanaki biyu a gabas ta tsakiya. Schools zai je tashar ruwa ta akaba ta gabar tekun Jordan a ranar Asabar, zai kuma haɗa sarki Jordan Abdullah gobe Lahadi kafin ya wuce zuwa Isra'ila don ganawa da Firaminista Benjamin Netanyahu. Schools ya shaida manema labarai gabanin tafiyar tasa cewa ya zama dole a kai agaji mai yawa zuwa Gaza. Ya kuma bayyana matsayinsa kan harin da Isra'ila ke shirin kaiwa birnin Gaza na Rafa, inda fiye da rabin al'ummar Falastina miliyan 2.3 suka fake. a jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga ɓangarorin sudan da ke faɗa da juna da su ba da damar kai agajin jin kai don kawar da bala'in yunwa da ke kunno kai kimanin 'yan sudan miliyan biyar ne za su iya fuskantar bala'in karancin abinci a cikin watanni masu zuwa yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi na kusan shekara guda tsakanin manyan hafsoshin sojan ƙasar kamar yadda wata takardar majalisar ɗinkin duniya da kamfanin lancin labarai na afp ya gani a jiya juma'a yaƙin da ake gwabza tsakanin hafsan hafsoshin sojan ƙasar abdul fatah burhan da tsohon mataimakinsa muhammad hamdan da galo ya yi sanadin mutuwar dubin dabatar mutane da lalata kayayyakin more rayuwa da kuma gurgunta tattalin arzikin kasar. Haka kuma ya haifar da munanan matsalolin jin kai da kuma ƙarancin abinci, inda ƙasar ke fuskanta faɗa matsananciyar yunwa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a yankin Puntland na ƙasar Somalia sun faɗi yau Asabar cewa 'yan fashin tekun Somalia da suka yi garkuwa da jirgin ruwan dakon kaya na MV Ruwan sun yi lugudan wuta da wani jirgin ruwan yaƙi na sojojin ruwan India a cikin ruwan ƙasa da ƙasa. Ministan tashar jiragen ruwa na Finland Ahmed Yasin Sala ya ce 'yan fashin waɗanda ake zargi sun yi garkuwa da jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da tutar Malta a ranar goma sha hudu ga watan Disamba. sun yi musayar wuta da sojojin ruwan indiya a ranar juma'a mun samu labarin musayar wuta da aka yi ranar juma'a da yamma da muka bi diddigin majiyoyi masu inganci an shaida mana cewa sojojin ruwan indiya sun yi artaba da 'yan fashin tekun samaliya in ji sala a wata hira da ya da murya amurka sala ya ce 'yan fashin tekun sun shafa watanni suna kaiwa da komowa a gabar tekun samaliya kuma indiyawan sun tare su a ranar juma'a yayin da suka tunkari wani jirgin ruwa mai suna mb abdullah da ke hannun 'yan fashin daga ƙarshe masu kada ƙuri'a a duk faɗin ƙasar rasha sun kada ƙuri'a a rana ta biyu ta zaben da aka tsara na tabbatar da ƙarin shekaru shida kan karagar mulki ga shugaba vladimir putin shugaban na rasha baya fuskantar wani babban ƙalubale bayan da ya murƙushe adawar siyasa da ya shafa kusan ƙarni da ya yana mulki zaben da ya zo ne bayan wani mummunan zagon ƙasa da ya gurgunta kafafen yada labarai masu zaman kansu da kuma fitattun ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama babban abokin gaba na putin alexei navalny ya mutu a gidan yarin arctic a watan da ya gabata kuma sauran masu suka suna cikin kurkuku ko kuma sun yi gudun hijira putin mai shekaru 71 da haihuwa yana fuskantar abokan hamayya uku daga jam'iyyun abokantaka na kremlin waɗanda suka ƙaura cewa duk wata suka a kansa ko kuma mamaye da yi a ukraine an ga wannan yakin dai akan titunan rasha a yau asabar a daidai lokacin da jiragen saman ukraine marasa matuƙa da makami mai linzami suka sake afkawa ƙasar jami'ai sun ce ana ci gaba da kada ƙuri'a a cikin tsari sai dai duk da tsoron matakan da aka ɗauka an bayar da rahoton akalla rabin dozin na barna a rumfunan zaɓe a ranakun juma'a da asabar ciki har da tashin wasu ƙananan ababen fashewa kuma an samu wasu mutane na zuba wani koren abu a cikin akwatunan zaɓe. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Agadez a ƙasar Nijar. Inda muke tattauna soke dokar safarar bakin haure masu jawabi suna bayyana ra'ayoyinsu kan tasirin soke wannan dokar. Tuni sun nuna cewa sai an wayar da kan al'umma sosai kan yadda soke dokar zai wa jihar Agadez amfani. Bari miƙa ku ga Hamid Mahmud inda zai ci gaba da tattaunawar. Yanzu ya yadda bakin ke zuwa a tasha don su tafi turai ko Algeria. ko libya eh baki yanzu suka zo hmm. akwai masu sabke su gidashin su hmm. amma rar da ka kace rana kaza ko ba ta tahiya sai ka ga wancin da baki suna wurin shi ya kawo su tasha hmm. ko ya kai mota yilo da ya kawo ya aife di rut kuma mota ba ta fita sai ta zo polisai haka sai ta shigo tasha amma mota dubu sai ta biyo cikin tasha sai ta tahi ta da kenan an san da mai ta tahi kuma an san mota wane ne kuma an san mutum nawa cikin mhm. kenan wannan shine ba kaman da na ce maka da sai in sai da motan cika ta kawai an bani rabi dari biyar jika biyu kaza kaza ina gani ni na yi abin nake so na yi lalata ma mota ta kashe taya can rasa kudin taya a tare ni kuma ban daban da san kamo to yanzu da an tare ka ga takardu su sun sun da bai bai komi kuma ka daidai ne ka daidai ne an zamana an kirga kudi an baka daidai kudinka ka yake ka sallama da zaka sallama shi mai mota in bai shiga aljanna ba akwai kindiki saboda da yawa sai ciki kuma to ya ci kan gaskiya kuma taga akwai ta yawa mu dadin mu da zu na fara magana ce maka yanzu dadin mu ni da nake ganin biduna ma mai su ya ci abinci mai igiya ma ya ci abinci mai itace ma ya ci abinci ba kaman da ba da fa da baibayen da aka yi kawai kamar azumi ne ake mutum yadda yaro yanzu ya ce maka mai mata uku da yanzu guda ma sai dai da zage zage ka so baka da dala ta tambaye ka gudun miya ranka ya baci ta wannan yanzu babu wannan yanzu ko na ce maka ni wani abu ta kasan gobe na samun ka maka mhm. balle na yi wa na same shi da kaina to babu kamar Allah ya bude mana wangarihin da aka mana cikin tukuniya kanun musu fito washe don da musu rayu. Abdurrahman Biyanu idan muka dawo wurin ko kamar ta yaya yanzu su bakin da za su zauwa kamar tare da ko kuma da za su zauwa cikin jihar agadas za su rungumi wata sabuwar rayuwa ce kafin su tafi ta yaya kamata su rungumi mutane su ko mutanen ta yaya kamata a ce su rungumi su bakin haura eto eh wannan duka yana ta yi tare da tsarin da za a ma yanzu caga nouvelle formule wadda za ta zauwa kuma da sabon tsarin da shi gwamnati kuma da eh, meri za ta haudawa bisa don ka tahiya da wannan safara kuwa cikin kuncin hankali kamar alakan mutanen gari da su bakin hauren idan suka zo su zauna a can dama ba ta da matsala alakan mutanen gari da bakin haure ba ta da matsala faske shi da ma wancan da suke zowa don su wuce ne ba wani dogon zama ba ne ke kawo su sevire ana samun guda guda su ma da suke tsayawa mai tsayawa da suke yi kuma akwai wurare waɗanda aka keɓe waɗanda ake ce ma geto geto waɗanda kuma mayan manyan 'yan caga ne ke kula da su don 'yan cagan nan da suke kula da su wanda suke wurin su su ne don yawon ya hau kansu na su forar da su bisa tarbiyyar tawa ta cikin wannan unguwar da yake koko eh, cikin gari da jihar da suke biyowa ma kansu iso nan a gada suke eh, shi sevire mutum bako in ya zo mu muna da karbar su kuwa muna da su da dama baki sai bari wanda yake al'adunmu da tarbiyyarmu kuwa da aƙidanmu ba guda ba eh, musulman kuma mutum in ka zo eh, ka zo wurin mutum dole kuma za ka binshi yadda yake so don ku zama na lahiya don ka je duk abin da ɗan caga eh, abin da bakin haure sa yi in na daidai ne ya danganta da wurin dan cagar da ya zo mhm. in ba na daidai ba ne kuma wannan hukuncin ma wanda ya zo ta kan hannun shi shine kamata musa bashir sau tari za ka ga bakin haure sun taso daga kan su har zuwa na agres ba tare da takarda ko guda ba da ke nuna cewa su 'yan wata ƙasa ne sai dai mafi aksari ana lura da kai an ƙasa ne ta hanyar yaren mutum ko kuma yadda mutum yake shin mi doka ta ce game da mutumin da za a iya fatauci daga ƙasashe ya zo wata ƙasa ba tare da takarda ko guda ba kuma a bisa hanyoyi suna fuskantar iri wato muzguna iri-iri shin mi doka ta ce game da mutanen irin wa'annan da ke fitowa da garin su har zuwa nan ba tare da takarda ko guda ba da ke nuna cewa su yan wata ƙasa ce ko yan wata gari ne ko yan wata kabila ce to eh shi dai gaskiya in muka ɗauka dai bangaren su mamba wannan na cdo mutanen mu wanga ita doka ta ba da izini a protocol na cdo article 2 mm. ya nuna cewa idan mutum ya da card tekin shi mm. ta kasashe inda mamba ne IDA kati ta kasa mm. ta kama kasar tashi mamba ce ta yawo oh, kenan bulaguran shi bai da matsala mm-hmm. zai iya barin ƙasar shi shigo nijar nijar ko tsallako daga gari ruwa har zuwa na aga da su bai da matsala mm-hmm. da maikonta matsalar inda take kamar mutum ya kasance bai da takarda mm-hmm. idan mutum bai da takarda akwai matsala matsala ita ce kenan miye ne aka ba da izini mhm. akwai abin da ake ce ma mutum ne a yi expulsion shi wannan kama a hudda mutum daga cikin kasar zuwa kasar mhm. amma maganar musgunawa babu ita wanda aka ba incin wannan su yi shi ne jami'an tsaro police mhm. su ma yanzu wannan za su nemi izini na minista na kasa wanda yake kula da duk abin da yake shayar abubuwan kasa mm. shine yake sa hannu mm. ya ba da izini a fidda mutum mm. zuwa kasar kuma a biskan tsarin kare haƙƙin bil'adama shi zanta musguna babu shi an same ka baka da takarda sai a tsaida ka sai a ce an same ka babu takarda sai a ba hanyoyin da doka ta ba da izini na hudda ka kasar da sa hannun minista na kasa na cikin wanda ke kula da harkokin cikin ƙasa yawwa to haka ake tafiyar da mutum amma idan eh, mutum yana da kartinte bai kamata ba a ce a nan kan hanya jami'an tsaro tsaye da shi ya nemi wani abu ta hanyar shi ba daidai bane akan tsari ma na shari'a mhm. ko da abin da ake cewa constitution ka ɗauki kuɗi ba biska inda ya kamata ka ɗoka ba idan wannan mutumin ya ka ƙara hakkin sani ne na abi mishi hakkin sha saboda abin da aka amsa ba kan ka'ida ba eh wannan ga yadda tsakani yake kuma ina so in ba da ɗan bayani biskan da zina ana ta tambaya wannan soke dokar da aka yi me ake fuskanta ni gani nake abin kamar yayi wuri a yanzu wata duka hudu ma ba a yi ba ina ga wannan doka aka soke ta kuma wannan dokar ta yi tsanani yau shekara takwas tun dominican zuwa yau shekara takwas ta yi tsanani irin tsanani mutane duk ta tatse su tunda akwai abin da ake cewa resource abin da yake a hannunka yawa mutane suna dan jari wani iya da mota ne wani iya da wani dan jarin shi ne yin wani abu wanda yake sa abin duka iya tafiya to wannan a wannan shekaran mutane an matse su wani an kasa gidan yari mm. to wannan dokar da aka hudda shekaran jiya aka sauko wa ansu da gidan yari yanzu wani mutum sai shi kan ya hula hudu yanzu mm. ya san inda duniya ta sa gaba sai ya doki tayan ya doki lokaci mm-hmm. kenan a yanzu kamar gini ke wannan kamar tabbayar da za a ce me ake fuskanta a yanzu zai yi wuri dan ba da lokaci a sha lokaci nan da 'yan watanni ta mm. Mm. shekaru mm. sai a dawo ana yawan a dawo kan labarin a ce eh, ya ne ake ciki yanzu ya ake fuskanta eh, amma yanzu dai mu muna so kamar yadda su sauran suka faɗa a ce gwamnati ta shi gaskiya dokoki don ta tsara tafiyar wannan tafiyar da za a yi mm-hmm. ya za a doki mutane ya za a kai su can kenan ka abin ya haɓaka mm-hmm. ka abin ya zo da ƙarfi yanzu a daidai an shi hudu hanya an gyara hanyar tafiya aiki malam aminu dokar da aka kafa ta 2015 kafa a kafa ta tiloli da masu aikin hannu sun kasance suna da ayyukan da su bakin ke zuwa wurare daban-daban suna gani suna saye suna wucewa da su ko kuma ma tsaya nan su sayi waɗannan kayan su koma kasashen su domin su sayar su ci riba shi yanzu bayan soke wannan dokar kun koma wannan sana'ar ne ko kuma har yanzu dai kuna nan kuna diba yadda yin da dokar za ta ɗauki wani sabon salo ne ko kuma wani abubuwa a to kasan shi dama gari na agadas mm. gari ne wanda yake gaskiya dama wanda aka assasa shi bisa ga kan cewa sai an yi eh, safara wanga kamar bulaguro eh. Eh, saboda gari ne dama karefur ne aka ce matattara ce mm-hmm. dole dama sai wani ya zo sai wani ya tai mm. to dama inda aka zo aka tsaye da wannan tahiyar to lallai kaga akwai matsala to amma yanzu dawo da aka yi mhm. yanzu ne a gaba dada za a ganin kama amfanin sakin da aka yi mhm. saboda dama can yadda dan uwa gai dokar ta zo ta kassara mhm. kenan dole yanzu sai an gyara tukwanin sai dai daga baya abubuwan da ma ake da niyya a yi dole ba sun yi ba saboda yanzu wa za ka abin kasa ma abin da kake so ka kasa kenan sai sun dawo tukwana in an dawo a bayyana labari duka kan cewa wannan dokar fa da kuka sani wadda ta hana yanzu babu ita da bayanan malam aminu za mu dakata a yau idan allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba da jin yadda soke dokar safarar bakin haure zai yi wa jihar Agadez da ma kasar nijar amfani a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da hamid mahmud wanda ya hada shirin sai solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshinmu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar na mai cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban ƙasa da firaminista kuma a wanne ne talaka zai fi samun sauƙi? Mai tambayar idan an tuna shi ne malami kurra garin sarkin noma jihar Yoban Najeriya. To idan mai tambayar malam malami kura da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu Ga kashi na biyun kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a Taraba da Adama Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa. A shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da tara lokacin da Najeriya ta sake koma ƙarƙashin mulkin dimokuraɗiyya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na Amerika suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda shi kaɗai yake da iko na governance na Najeriya gaba ɗaya kuma a nan shi shugaban ƙasa zaɓensa ake yi na gama gari gaba ɗaya wato wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazaɓu a Najeriya da muke da su sai an je an kada ƙuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zaɓe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulki ta zai shekara hudu ne ba wanda zai cire shi da sauki. Yanzu dakta shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zaɓe aka koka da ƙuri'u eh, jam'iyyarsa ta ci ya dare kan karagar mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi ke kenan akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taba yi a Najeriya ba ba a taba yi a kasashe da dama a duniya ba in an zabe shi yana da karfin ikon shekara hudu bayan shekara hudu kuma yana da karfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulkin namu na Najeriya yanzu ya sake yi na shekara takwas in yayi shekara takwas ya gama to tsarin mulki ta kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irinsa ba zai sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da buƙata bukatansa a nan kuma ko ko shi kadai ake bukata a Najeriya in ya shekara takwas ya kare ba zai koma ba. To tatta shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato a kai yaya bambancin su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma firaminista akwai bambancin ayyukan ne akwai abun da aka saba aka canja ko dai a'a abun yana nan kan yadda waɗancan suka ɗora a baya. Duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na firayim minista da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri to duk tsare-tsaren an kawo an jibga shi shugaban kasa mai cikakken iko anan shi ne shugaban kasa shi ne mai tare baki shi ne mai karban baki shi ne mai ceremony shi ne duk abin da kake bukata a matsayinsa na shugaban kasa shi yake wa 'yan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga Amerika a 1979 suka ɗauko shi suka kawo a nan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau tsarin mulkin da Najeriya take amfani da shi kenan. Cire shi shugaban kasa yana da wahala akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a iya a kai impeachment a national assembly a national assembly ta impeachment nashi za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a ka shirya to amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi yana da wahala. Eh, to dokta daga lokacin da muka dawo ga wannan mulki na demokuraɗiyya zuwa yanzu a najeriya akwai wani shugaban kasa da aka taba tsigewa akan kujerarsa ko babu. tun da muka dawo demokuraɗiyya 1999 zuwa yau ba a taba cire shugaban kasa a najeriya ba daga 19 79 da aka yi ma har zuwa yau ma ba taɓa cire shugaban ƙasa a Najeriya ba. To don haka wannan tsarin mulki ya kawo abin da ake cewa insulation ya rufe wa shugaban ƙasa ya ba shi iko cikakke wanda zai iya gudanar da mulkinsa cikin eh, lumana ba tare da fitinan gobe za a tashi a cire shi ba. To wannan shine tsarin mulki wanda muke amfani da shi yanzu na shugaban A to dakta duba ga matsaloli iri daban-daban wanda ya dabaibaye Najeriya tsakanin waɗannan tsararruka guda biyu wani ne majalisar Sauci tsarin firayim minista ko kuma tsarin nan da ake kai na shugaban kasa mai cikakken iko. A gaskiya maganan sassauci tsakanin firayim minista da shugaban kasa mai cikakken iko duka maganan ya ta'allaka ne akan wani irin shugabanni kuka zaba duka tsarin mulki ne ita Ingilan wannan tsarin mulki ita take amfani da shi tun da ta kafa shekaru da dama da suka wuce har zuwa yau da ita take amfani suna da firayim minista sa'annan suna da shugaban kasansu wato ita wannan sarauniyar Ingilan amma ta rasu su yanzu yanzu muna da King Charles wato wannan basarake shine shugaban kasan su sa'annan prime minister kuma shine yana nan a sa na prime minister wanda yake gudanar da ayyukan na gwamnati na yau da kullum sa'annan shi eh, basarake nan kuma yana nan kamar eh, shugaban kasa ne amma na jeka na yika bai da su iko da zai gudanar a tafiyar na gwamnati to ita England a wannan tsarin take tafiya tun da ta zanna har zuwa yau kuma zaka gani irin ci gaban da ta samu haka kuma in ka dawo kawo wannan tsari na shugaban kasa mai cikakken iko wanda muke da shi a yanzu a Najeriya ai ita America tun da ta zanna ita kuma a wannan tsarin take tafiya a tsarin shugaban kasa mai cikakken iko wanda za a zaɓe shi a duk mazaɓa a cikin ƙasarsa wanda zai yi shekara hudu a tsarin mulkin su ya sake yin shekara hudu ya yi takwas in ya takwas ya sake dawowa ba haka suke yi kuma in ka duba ai zaka gani su samu ci gaban da ake bukata wato duka biyu zai iya kawo ci gaba duka biyu kuma zai iya kawo wa ƙasa ah, sassauci haka kuma in an samu shugabanni wanda ba su da basira ba su da adalci ba su da tsoron Allah to duk wani tsarin mulkin da kuka saka za a samu matsala. To yanzu dakta duba da cewa mu a Najeriya dukkanin tsarurrukan guda biyu ba wanda ba mu ga ba mu ga kamun ludayinsa ba. To amma dai har yanzu kasar tana cikin firgici da kuma rudani da take da babe da matsaloli daban-daban. Menene shawararka dangane da waɗannan matsaloli da ake fama da shi da kuma shi mai tambaya abin da za ka iya gaya masa ƙasa don ya fahimta da ma 'yan Najeriya ga baki ɗaya. Najeriya dai tunda mun gwada duka biyu mun gwada um, mun duba har yanzu kuma akwai matsala sai mu koma mu duba wani irin shugabanni muke zaɓe a lokacin da ake zaɓe a nan matsalar namu take in mun zaɓi shugabanni masu tsoron Allah masu sanin ya kamata wanda suka tsora a gaban su talaka ne a gaban su yadda za su taimaka wa talaka da ci gaban ƙasa to a duk wani tsarin mulkin da muka amfani da shi za a iya samu cin gaba da ake bukata amma a akasin haka akwai matsala ba tsarin mulki ne matsalan ba a a tunanina mutanen da ake zaɓe ne su ne matsalar mu a Najeriya. Domin in ka duba ƙasashe da dama a duniya suna amfani da prime minister nan ƙasashe da dama kuma a duniya suna amfani da shugaban ƙasa mai cikakken iko. Don haka duk kuma sun samu abin da suke bukata na ci gaba. Wataƙila abin da zan kara akan wataƙila zai Najeriya za ta samu sassauci wataƙila a tsari na prime minister Najeriya za ta samu sauki wurin gudanar da harkar zaɓe wurin ɓatar da kuɗi amfani da kuɗi lokacin zaɓe domin domin za a yi zaben shugaban kasa INEC za ta yi amfani da mutane da dama za a yi yawo Najeriya gaba ɗaya ana neman ƙuri'un mutane za a yi zaɓe wannan zai iya rage wa gwamnati kuɗin da take amfani da shi lokacin zaɓe domin tunda ba za a yi zaɓen shugaban kasa na gama gari ba yan majalisu za su yi kamfen nasu a daidai mazaɓar su in an yi zaɓe sun ci zaɓe sun koma Abuja sai daga cikin su a zaɓe ɗaya ya zama shugaban kasa. to ka nan ya rage wa gwamnati batar da kuɗi na fitar da na fitar hankali lokacin zaɓe za a iya rage wa gwamnati fitar da kuɗi na ɗaya kenan na biyu in an zaɓi prime minister in tsarin mulki na prime minister ne najeriya za ta yi akwai wani rangwame kuma da za a samu in an je majalisa mutum zai iya zama yana bangaren gwamnati wato executive arm of government masu zartarwa haka kuma zai iya zama yana daga cikin bangaren gwamnati na legislative masu eh, tsare-tsare na dokoki ba zai iya hana ka ba za ka iya ka zama kana nan kana nan duka wuri biyu ka nan ma za a iya rage wa gwamnati barnan kuɗi domin a tsarin mulkin da muke da shi yanzu zaben shugaban ƙasa yana gwamnati tana batar da billions of money a wannan ranar guda ɗaya da ake zaben bayan haka 'yan jam'iyya ma suna batar da kuɗaɗe da dama wurin yawon kamfen neman ƙuri'a duk shugaban ƙasa da yake buƙatar ya ci zaɓe a Najeriya sai ya yawo jihohi guda 36 da muke da su a Najeriya kun ga wannan shi ma batar da barnan kuɗi ne ake yi lokacin kamfen haka kuma gwamnati ita INEC za ta rage kuɗi wurin gudanar da zaɓe to wannan za ta ta rage wa gwamnati barnar kuɗi na biyu kuma tsarin mulki na presidential system wato wanda muke magana na shugaban kasa mai cikakken iko ba za ka zama kana a layi na masu zantarwa ba kuma kana layi masu tsarin mulki ba wato national assembly ko kuma kana executive mm, mm dole ne ku zama kuna daban-daban ran da aka zaɓe ka a senator in shugaban kasa ya ga ya kamata ka zo kai minista a wurinsa to dole ka ajiye mukamin ka na dan majalisa da aka zaɓe ka to kaga nan ma barnan um, kuɗi ne domin duk wanda yake da eh, legislative arm ba zai zama yana daga cikin masu eh, executive arm ba to wannan gwamnati za ta biya wannan anan sake biyan wancan can shi ma zai ragewa zai bata kuɗin gwamnati wataƙila a wannan fahimta gwamnati za ta iya samu sauƙi wurin batar da kuɗaɗe a tsarin mulki na presidential in ta koma prime minister za ta rage batar da kuɗin da take yi a tafiyanta um, to wannan in kun duba wannan wata watakila za mu gaishi da idon basira zai iya kawo gwamnati sauki wurin batar da kuɗaɗe. amma in ka duba ta a wani hanya kuma ai tsarin prime minister za a iya samun dongoma canje-canje na shi gwamnati a lokaci guda ɗaya za a iya samu prime minister guda biyar a shekara hudu ko kuma prime minister guda goma a shekara ɗaya. duk zai iya faruwa domin kamar da na gama a farko wa'annan 'yan majalisan duk lokacin da suka farka suka samu baraka tsakanin su cikin jam'iyyar za su yi su canja prime minister a dare daya a irin tsarin mulkin da ake da shi a england kuma wanda mu muka koye shi a Nigeria to wannan in za a samu mutane guda ɓata gari guda guda ɗari a abuja wanda za su kawai su tashi safe su ce ba sa son shugaban ƙasa na prime minister za cire shi a Nigeria mun dinga samun canji eh an duba ai yan majalisa an yi shekaru da dama da suka wuce an dinga canza yan majalisa wato shugabannin wannan majalisa daga national assembly daga senate din har ma da majalisun na wakilai an samu canji canji wani lokaci bayan wata ɗaya wata biyu a yi canji wani lokaci shekara ɗaya a yi canji to wannan canjin ba zai kawo wa ƙasa ci gaba ba za a samu miskila za a samu damuwa domin ana buƙatar gwamnati ta tsere ta tsaya shekaru da dama ta yi aiki amma in an ci gaba da canje-canje cikin lokaci kaɗan ba za a samu abin da ake bukata ba ina fata mai tambaya ya gamsu da abin da muka bayyana masa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr mahadi abba na jami'ar modubba adama da ke yola adamawa najeriya da wakilin a adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu julie leather gresham da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam a gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da Fiona wa mayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku fada lafiya.